Kalangu, studio Kalangu. Niger. Kalangu, studio Kalangu. Niger. Fondation Hirondelle Niger, sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin gunguma maɗanta ni ke gabatar muku labarin yau litinin 28 ga watan Disamba 2020. Masu sauraro yau shirin namu ya ji milci a jibince wato bayanai kan bisa ga zaɓuɓɓukan da suka gudana jiya a ƙasar Nijar zaɓen shugaban ƙasa zagaye na farko haɗe da zaɓen 'yan majalisar dokoki. To madalla yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. A jiya fiye da 'yan Nijar miliyan bakwai suka kasance a gaban akwatin nan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa zagaye na farko da na 'yan majalisa. A lokacin lissafin kuri'u wakilinmu Habibu Garba ya kasance a cibiyar zaɓe ta Gudal Bill da ke kewayen birnin Yame inda ke da rumfunan zaɓe goma sha shida akwai ɗaya da bata samu ɗakin shiga ba. Bari dai mu saurari rahoton nasa. Samira Rufai, bismillah. Karfe takwas na dare lokacin kilgon ƙuri'u a rumfar zaɓe da da hamsin 154 na garin Gudal shiya ta ɗaya a jihar Nyamai. Ƙofofi da tagogi a rufe kilgon ƙuri'un ya fara. Sai kwatsam mambobin rumfar zaɓe ta 166 suka shiga cikin ajin da kayan aikinsu na zaɓe. Muna son mu raba ɗakin da ku saboda mu yi kirgon kuri'u a cewar shugaban rumfar zaɓe mai lamba 154. Ba zai yiwu ba a amsawa wakilan ku tafi waje. Magatakarda Asuman Hassan na rumfar zaɓe mai lamba 166 na kwatanta ɗarmun kansu. matsalar da muke da ita muna neman ɗakin da za mu yi kirgon kuri'u saboda mu a fili muka yi zaɓe. Idan muka ce za mu yi kirgon kuri'u a fili ba zai yiwu ba ɗaki biyu muka je aka mu kuna ganin yadda cunkoson jama'a yake ba ma iya mu yi kirgu bayan iya kokarin da rumfar zaɓe mai lamba 166 ta yi zama waje ya kama su dole amma shugaban rumfar ta tabbatar da cewa akwatunan zaben suna bisa kulawar jami'an tsaro yanzu dai muna shirya ne wa'ansu su kare mu samu shiga mu kirgon sun kine su ba mu wuri dole ne sai mun jira su kare akwatan suna cikin kulawar tsaro A ƙarshe dai a cikin mutum ɗari biyar da ya kamata su yi zaɓe a wannan rumfar zaɓen mai lamba ɗari da hamsin da hudu ɗari biyu ne da talatin da shida suka yi zaɓe sai kuma ƙuri'ar da bata yi ba goma sha biyar. Daga birnin Yame bari mu isa karkarar sayi a cikin karamar hukumar Olo Gelado cikin gundumar sayi cikin rumfuna zaɓe hamsin da biyar hudu ne ba su samu aiki ba a dalilin rashin kwanciyar hankali a cewar Amadu Sumana Sanda magajin garin kwamin din wasu mutane ne dauke da makamai suka kaiwa rumfunan zaben hari a Tasiya da kuma Oro Bumbale inda suka toye rumfunan zaɓe biyu kuma suka yi awon gaba da mutum biyu ga bayanin da Amadu Sumana Sanda ya yi ta wayar tarho. A bangaren tasiya da wuri bambale euh, yankunan euh, biyu sun fuskanci harin 'yan bindiga da suka zo sun tambayi shugaban zaɓe da kuma sakatare sai suka ɓoye ba su gansu ba sai suka ɗauki akwatin zaɓe suka ƙona su sai mutanen suka ji tsoro suka gudu bayan wannan akwai yanki biyu inda ba a kai akwatunan zaɓe ba saboda tsoro abin da ya faru an samu latti kafin zuwan sojoji saboda rashin kyawun hanya an yi garkuwa da direban mota da kuma mai nuna hanya an yi hayar motar ne don sufurin jami'ai a cikin rufunan zaɓe 55 hudu ne ba su samu yin zaɓe ba bureau de vote kan n'ont pas eu faire leur vote. Daga sai bari mu isa yankin Abzin a agada cikin anguwar CRCH inda aka girka rumfunan zabe masu lambobi 105, 106, 107 da 108 an fuskanci wasu hargitsi jiya wajen karfe biyu na rana a yayin gudanar da zaben mutum biyar polisai suka damke an kuma wato yanda kamar dai yanda Suleiman Amadu wani mai zaɓe a rumfar ya shaida mana. A unguwar Irshi ne rumfar 104,506,107 wajajen karfe biyu na rana ne wata mota ta zo makare da mutane da suka zo su yi zaɓe. Duka da yake mutanen ba nan ne suka yi rajista ba. Katocin zaɓe wasu ne suka ɗauko don su zo su yi zaɓe. Mun kira shaman tsaro an dakatar da su. Muna tambayar kowane ya nuna mana katinsa na zaɓe. Sai mu ce ya faɗi sunansa. Sai dai sunan da yake rubuce ya sha bamban da abin suke ke faɗa a cikin su mun dakatar da mutane biyar. Mu dai tsaya a nan yankin Abzin ɗin Banban da zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da na da'irori da suka gabata, hukumar shirye da Zabubuka ta jihar Agades ta ɗau matakai domin kawo gyara ga wasu 'yan matsaloli da aka gani domin kyautata wanga zaɓe na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa. Duk da haka an bayyana wasu rigingumu da aka gani kuma aka magance nan take. Ga bayanin da Metr Umar Kondo ya ma wakilinmu Musa Mamman. Idan aka danganta da zaben ƙananan hukumomi ba mu samu matsala ba bisa kayan aiki. Mun girka wani tsari a hukumar zaɓe na yankin da ya yi wani tsari da an sanar da kayan da babu sai mu ƙoƙarin kai su kai tsaye. Mun samu wani ɗan rashin fahimta a waɗansu rumfunan zaɓe. Matsalar ita ce zaɓe bisa shaidar jama'a ba su fahimci abin ba da kyau. Kai tsaye mun wayar da kawunan mambobin zaɓen wanda abin ya ba mu damar samar da mafita bisa wani wannan Permis de décanter et de trouver une solution par rapport à ce problème. Daga yankin Abzin bari isa yankin Katsina a Maradi sun kimanci miliyan ɗaya da rabi na masu zaɓe da aka gayyata domin su zaɓi sabon shugaban jamhuriya da 'yan majalisar dokokin ƙasa. Somawar zaɓen da aka samu da ɗan latti a gare shi a cikin wasu rumfunan zaɓe ayyukan zaɓen sun gudana yadda ya kamata bisa kwankwancewar sa ido a cewar wato shugaban hukumar zaɓen seni ta jihar ga fasar bayanin da metir zada haruna yama wakilinmu muhammed mamman mun samu buɗe rumfunan zaɓe baki ɗaya in ban da waɗansu da suka ɗan samu latti jihar maraɗi ta ƙumshi masu zaɓe mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da yan kai rumfunan zaɓe dubu hudu ne da ɗari bakwai da arba'in mun yi la'akari a zaɓen ƙananan hukumomi al'umma sun fito da fifi sun yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali da tsanaki wannan shine muke so ga 'yan ƙasa ga baki ɗaya masu kula da zaɓen suna kula sau da kafa su yi la'akari da duka wani abu da yake iya faruwa ruwa don su ba da bayanai a ɗaya bangaren kuma zai ba ku tunanin samun nasara abin da kuka bari mu yi tattaki zuwa yankin mangari a yayin gudanar da zaɓuɓɓukan ranar lahadi 27 ga watan disamba 2020 a ƙasar niger an lura da halartar ƙananan yara a matsayin masu taimakawa a cikin rumfunan zaɓe da dama a kwamin ɗin difa yayin da wasu masu zaɓe suka yi wato Allah wadai da wannan al'amari domin samun cikakken bayani akan lamarin wakilinmu na musamman Tanan Fudai Ahmed ya firanta da Abubakar Hassan mai rahoton Seni ta jihar Difa ga bayanin da ya masa. Masu kamawa a rumfunan zaɓe ana ɗauka su ne a nan. Shugaban hukumar zaɓe ne yake zuwa ya ɗauke su tare da mai unguwa ko mai gari. Ba a kula ne ba idan ba haka ba ai ba zai yiwu ba a ɗauki yaro. Bayan wannan ma mun yi la'akari wani wakilin wata jam'iyyar siyasa yaro ne. Abin bai yi ba saboda aikin wakilci a rumfar zaɓe aiki ne mai matuƙar wahala wanda sai an bi sau da ƙafa da kuma kula a ƙarshen ƙilgun ƙuri'u. Kaga kenan yaro ana iya masa wayo ko don girma girmama jam'iyyun siyasa wannan ai bai dace ba. Mu komo babban birnin ƙasa a ranar 27 ga watan Desamba mambobin rumfar zaɓe su ma suna cikin rukunin tawagogin da suka tabbatar da kyaukyawan gudanar zaɓe duk da kasancewa cikin wani hali mai wuya da kuma wasu halayen rashin fahimtar mutane a sokba muhammadu sakina shugabar wata rumfar zaɓe ta tabbatar da cewar wajen zuwa sa'o'i kaɗan ga kammalawar to sai an sa nutsuwa da kulawa ga fasar kalamun nata. A yan kwanakin nan ya kamata mu sa ido kwarai da gaske, mu sa a kanmu da ya kamata mu yi aiki saboda hakkin al'umma ya rataya a mu. Abu ne da ba a taɓa yin irinsa ba na a ba mata dama su gwada abin da suka iya. Mutane su ne za su yanke shari'ar aikin yayi ko bai yi ba. Abu ne mai mahimmanci. Muna cikin wasu halaye masu ban tausayi saboda ba mu cikin yanayin da zai sa mu wadata mu yi aiki. Kuma su ma suna jiran wani abu ne daga gare mu. Kenan ya kamata su sa mu cikin wadatar gaskiya hukumar zaɓe mai zaman kanta ya kamata ta canza hali saboda ta samu cikin yanayin aikin da ya kamata don aikin ya yi Duk dai a nan birnin Yame zaben da aka yi jiya a ƙasar Nijar koda ya gudana ba tare da wani hargitsi ba a cikin shiya ta hudu a nan Yame masu kula da zartar da zaben da aka kai wurin su kam sun fuskanci matsaloli daban-daban rabiu hamza alkasum mamba na rumfar zaɓe ta shiya ta hudu a nan yame ya bayyana matsalolin da suka fuskanta Babbar matsalar gaskiya ba ta huce muna aiki biyu ne. Muna yin aikin mu sannan kuma muna wayar da kawuna. Gaskiya wayar da kai da aka yi bai isar ba. Iyayenmu tsofi maza da mata ba sa iya tantance hoton mutumin da ya kamata su yi wa zaɓe. Muna taimaka musu mu nuna musu inda za su je su shiga su dangula wa wanda suke so. Sai dai muna ba su lokaci su dubi wanda ya kamata su yi wa zaɓen. Gwamnati ce da 'yan siyasa ya kamata su wayar da na jama'a amma gaskiya sakon bari mu koma yankin katsina ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da sa ido ga lamuran zaɓe a nafiyar afirka ta yamma wa naf niger ta kai 'yan sa ido kimanin arba'in a cikin yankin maraɗi ba a samu hargitsi ko ɗaya ba a wannan zaɓe illa latin da aka samu wajen buɗa rumfunan zaɓe a wasu wuraren haka dai yakuba tawai ya shaidawa wakilinmu na musamman muktar hamadu A bangaren jihar Maradi muna da masu sa ido ga zaɓe su arba'in da muka rarraba a cikin cibiyoyin zaɓe daban-daban. Za su sa ido tun lokacin buɗe zaɓen zuwa rufe shi har zuwa lokacin kilwan ƙuri'u. Aikin su sa ido akan dukkan abubuwan da suka gani za su turawa magabatan su rahoto. Sannan kuma idan wata matsala ce ta faru wadda hukumar zaɓe tana iya gyara ta da wuri to suna iya faɗa ma hukumar zaɓe sin gani abin da dai muka yi la'akari da shi zaben ba a fara shi ba a lokacin da ya kamata masu ido da kungiyar wanep ta tura a cikin jihohi an horar da su an kuma ba su duka kayan da ya kamata don su gudanar da aikin su yadda ya kamata mu sake komowa birnin yame bayan sa'o'i goma sha biyu ana zaɓe a karfe bakwai da minti goma sha uku na yamma ne madam ada halimatu shugabar rumfar zaɓe mai lamba 119 a cibiyar da ke makarantar terminus 2 cikin shiya ta uku a nan yame aka rufe rumfar ganin ajin farko ke ga da ta jagoranci rumfar zaɓe ta bayyana muna ra'ayinta. komai ya wukana yadda ake so saboda mun fara da wuri karfe takwas da minti goma sha uku na safe muka fara sai kuma muka rufe a karfe bakwai da goma sha uku na yamma adadin mutanen da ya kamata a ce sun yi zaɓe ɗari hudu da shida ne waɗanda suka yi zaben kuma 249 abun ya matuƙar burge ni sai dai ba abu bane mai sauƙi kuma ba abu bane mai wuya bari mu kammala labarun da yankin da magaram a shajibir ɗin gudanar da zaɓen ranar lahadi 27 ga watan desamba wasu magoya bayan wani ɗan takara sun sa laya ga duk wata sata da za a yi game da zaben a birnin Zandayar. Shugaban hukumar Sani ta Zandayar ya yi furuci akan wannan al'amari. Bari mu saurari Shebu Musa a firarsa da wakilinmu Ali Kaita. Na sha faɗa kullum muna so a yi zaɓe cikin ƙa'ida da kuma tsanaki. Amma maganar wai kan laya bai dace ba. Kawai sai hukumomi ne suke da hurumin su saka wannan batuna a kan laya. A yayin da wani ya yi haka gaskiya ya taka ƙa'ida kuma hanya ce ce ta rikita hankalin al'umma. Don haka nake kira ga waɗannan mutanen su dakatar da abin da suke yi. Maimakon su yi haka su yi ƙoƙarin gangamin magoya bayan su su je su yi zaɓe. Ina ganin wannan ne ya fi a harkar sa. sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a wannan labaru na musamman da muka gabatar muku daga nan studio kalangu da kuke samu ta hanyar kafofin labaru na rediyoyi daban-daban abokanan hulɗa da ke cikin ƙasa a madadin dukan waɗanda suka dafa abokanmu na nan birnin yame da waɗanda ke wakilanmu na musamman da kuma wakilanmu na jihohi ni na ku dan badan da arziki malaman mangun ke muku sallama a futa lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.